a yau 28 Allahu Akbar 28 ga watan Ramadan kaga daren da muke fuskanta shine dare na ƙarshe daga cikin manyan darare daga shi Ramadan ta kare sauran abin da ya saura sunan shi takmila 28 ga watan Ramadan hijira 1441 mun dawo karatu cikin wannan littafi al-adabu al-mufradu na imam bukhari a babban masallacin malam jibirin wali eh, babban masallacin malam jibrin wali masallacin walbun khattab an gwanka tuka zariya titi allahu akbar <laughs> alagata ta malam allah ya ba mu nasara eh, wani masallaci allah ya mishi arziki ya dai malam wali kowa ya san shi duk duniya an san shi ma noje kuma mukti ne duk duniya ba wai Najeriya ba wannan bana ba ku labarin ba labarin duk duniya haka ne ai an san su Allah ya taimake mu duk wani abin da ya sai a ce a nemi al noje mu ina dan da da take ko ba ka ne ba to Allah ya ba mu sa'a mu dai muna nan muna hada baki Allah ya ba mu nasara babi na 125 babu tabassumi babin da yake nuna murmushi wato su wannan <clears throat> wani layi ne guda uku attabassumu wa wadh-dhahiku wal-qahqahatu at-tabassumu dhahiku wal-qahqahatu a tabassum shine murmushi a dhahik shine dariya qahqahatu shine kyakyatawa kila ma mutun yaje tantsara wani lokaci ma ga mutun ya karkace mun ta bude iska na fita an gane ko mutum ya karkace munta ta bude iska na fita a tabassum shine murmushi idan sauti ya fita a hankali na kusa na ji sai a ce ku dariya in na nesa yana jin sautin sai a ce kyakyatawa ƙaha-ƙaha to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta da siffan farko ya siffanta da siffa ta biyu alal khilaf akan sabani an gano wannan ko to amma dai shi ma rajihi manzo Allah ya siffanta da siffa ta da siffa ta biyu amma bai da siffa ta uku an gano wannan ko Allah ya taimake mu hadisi na 250 haddathana Ali ibn abdullah qala haddathana sufyan an isma'ila an qaisin qala samitu jariran al-bajali kenan jarir al-bajali yace naji jariru ya kulu yana cewa mara ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam منذ aslamtu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ganni ba tun da na musulunta illa tabassamu fi wajhi sai ya yi mun murmushi sai mun tabassumi ya mun murmushi duk da a cikin sahih bukari ya ce wala ra'ani illa zahika inda ya ganni sai ya yi dariya inda manzo sallam ya ganni sai ya yi dariya shi sa wasu malamai suke cewa eh, da tabassum da dhahik abu guda ne a cikin guda ne Allah ya ce fa tabassama zahikan. sai suka ce taukidi ne Allah kawai ke wata ba sama ba suka ce oh, tabassul tabassul tahik tahik larabci ne an gane ko <clears throat> saboda haka nan ya ce bai ganda ba sai face ya yi murmushi ko face sai dariya wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ya ce ya dukulu min hazal babi rajulun a kan mambarinsa ya ce yanzu wani mutum zai shigo hazal babi ya nuna kofa wannan kofin wani mutum zai shigo min khairi zai yaman cikin mafi alherin mutanen yaman don yaman suna ga sun isa suna ga da su da mutanen maka za a yi raba-raba ne akan asalin larabci ko kuma suna gaba da su a larabci shi sama aka sha wahalansu a su yadda su sallama suna ga cewa sai ya kamata ma su tarayya ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala wajihi a fuskan sa masahatu malakin akwai shafan mala'ika akwai shafa na mala'ika wato <clears throat> wannan ban san ko su suna da wannan ba su laraba suna da shafan mala'ika suna da shafa na aljanu idan suka ce shafan aljani mutum ya tabu idan suka ce shafa na mala'ika mutumin da ke da kyau na zuci da na fuska saboda aka suka sai suna ce mutum wane yi kama da mala'ika su laraba suna wannan in suka ce yi kama da mala'ika a larabci to suna nufin yana da kyawun fuska da kyawun hali to shi ne mazala ce wanda zai shigo ala wajehi masahatu malaki a fuskan shi akwai shafan mala'ika saboda haka nan wanda zai shigo za su gan shi kyakkyawan gaske ne to yadda fuskan shi take da kyau ka zuci shi take da kyau sa a wasu ruwayoyin wannan ruwayan kusan galibi imam bukhari <clears throat> yana kawo hadisi a wannan littafin daidai bukatun da yake so ya fitar ne nukan ce muku rinka duba sharhi a ce da waye da waye suka rawaito shi in kuka duba to ku duba sauran littafin za ku samu hadisin bi tawassu an an buɗe shi wannan sahihi ne ingantacce a cikin waɗanda suka zo a shekara ta goma manzo sallam ya karbi baki shekara uku ne galiban suka fi shahara shekara ta takwas ya fara karɓan baƙi baƙi dai na sosai wanda aka wa ra'aitan nasu filin fi dinillahi ɗin dinnan shekara takwas ya karɓi baƙi da yawa shekaran da ya fi shekara takwas shekara ta tara an zo da yawa to kuma sai shekara ta goma shi ma an zo waɗannan shekaru uku an karɓi baƙi sosai shekara ta tara ta fi yawa to shekara eh, eh, ta takwas da ta goma ba su kai ta tara ba wato kenan kama abin ya fara kaɗan kaɗan ne sai zo da yawa sai kuma koma yana yi kaɗan kaɗan to shekara ta goma nan da yake yi kaɗan kaɗan to a wannan shekarar mutanen yaman suka ƙaru da yawa duk da yake akwai garuruwan su abu huraira su ma da yan yaman duk sun zo to sai wannan bawan allah ya zo wato in kana karanta manakin na jarir albajali a sauran littafin za ka iske jarir ya ba da wakilci da kyau shi har manzo sallam da ya tashi mushi wasiya galibi duk wanda ya zo ai mun karanta hadisan baya wani ya ce ya rasula me zaka yi mun wasiya ya ce kai kaza kai kaza kai kaza to amma shi sai da manzo Allah ya bashi wani assignment wani bai taɓa wani kowa cikin wanda ya ma wasiya ba ya ce mishi duk Allah ba ka hutar da ni ba daga zulkhalasa ka taimaki ni akwai zulkhalasa ba sai na zo ba zulkhalasa ɗakin bauta ne shi yasa mutanen yaman suke ga suna da ƙarfi kamar mutanen maka. yanda maka suke da ka'aba su ma haka suke da ɗakin bauta ana ce mashi alwaliya akwai ƙatoton gunki ne amma ƙwara ɗaya su amma da farin gunki ne wato wani farin ƙasa aka san kamar za a ce a farin tayis farin gunkin fari ne ƙasa ce aka samu farin ƙasa aka yi gunkin da shi kuma aka shafe shi kyalkyal yake yi shi kadai ne a cikin ɗakin gunkin to sai maza da sanar ce ba ka hutar da ni ba shekara ta goma lokacin maza sauran watanni lokacin maza sauran watanni ka hutar da ni ba sai na zo yaman ba ya ce ya lalla bayan ya samu karatun da ya samu kenan bakin gurguru zai koma shi ma ya ci gaba da aiki ya ce ya lalla za mu hutar da kai daga wannan musiba na zulkhalasa shi ya je ya karantar ya tabbatar da wannan ɗakin ɗakin bauta ne yadda ƙwarasha suke ganin girman ka'aba haka su ma suke ganin girman wannan wajen ya tabbatar da akwai rigima kuma ƙarƙenta sai an yi faɗa amma ya shirya mu duka biyun ya shirya mu nasiha ya shirya mu karantarwa kuma ya shirya mu faɗa kuma dai karken dai sai da aka yi fadan kuma shine komanda sai da manzan Allah bai bar duniya ba sai da ya turo wakili ya ce ka sanar da Manzan Allah sallallahu alaihi wurin ya zama fili bayan ya isa da sakon sai manzan Allah ya hawaye ya fado ta magana mai tsada shine mamul Bukhari ya buɗe mata babu in kun duba Bukhari babu ta gayyuru zamani hatta yubadul afan manzo Allah ya ce duk da wasicin da ne muku ce kada ku hada addini biyu kada a yarda addini biyu ya zo duniya ba za ta tashi ba sai an sake dawo da gumaka sai an dawo mana da bala'i ni Allah ce muke anan na rushe gumakan da ke cikin Ka'aba na kankare ta na share zul khalasa da take Yaman Allah ya ce muke na tura wakili ya hakili yarin nata waɗannan dakunan ba ai dakunan suka kai shi ba a jizitar arab gaba daya ba a yi dakunan suka kai soto amma wancan na karya ne wannan na gaskiya ne tunda mala'iku suka sa foundation din shi ya ce to kiyama ba za ta tashi ba sai an dawo da gunki shine kaga ya ce alamun tashin alkiyama gunki ya dawo hijaz sai ga shi yanzu an saka manyan gumakan kuwa duka duka yan shekara biyu uku sai ga sanamul hurriya ga sanamul dukansu muhammadani ne muhammadu da muhammadu sun zo sun sa muhammadu bin sulman muhammadu bin zain sun saka gumaka yanzu iri-iri ana kallo amma fa an rasa jur'a wani malami ba da fatawa kan ba zai iya ba kaga fatawa ta taso shi sanya kaga musibu sun karuwa suke mana lokaci yayi da mutum zai zauna ya nasu musibun karuwa suke ba wata wai majalisar fatawa ta duniya ta wai wani malaman duniya wani lajinatu daima alƙa'ima da suka ba da fatawan gwamnati saudiya ba ce daidai ba ba su isa ba sun kasa tsakanin ran da wannan musibin ta faru ta corona da kaddamar da babban cin din kwallon mata na saudiya duka wata kwana nawa ne ya kai kwana 60 har bai kai ba an kaddamar da cin din kwallon mata ga sunan yan saudiya sosai yan matan saudiya sosai laraba sosai suna ihu duk wannan da sauki baki suka yi wannan yan cikin gida an kasa ba da fatawa an ba da fatawa kan lasfikan masallaci fa amma an kasa ba da fatawa akan lasfikokin gidan disco heart gidan disco disco da aka bude da wasan wuta da aka yi da ihun da aka yi da sauti amsa kowanne da aka rudu duniya da shi duniyan kasan saudiya lalzin da ta kasa ba da fatawa aka yi daga an ba da fatawa sai da ba da fatawa akan ka <laughs> ba dai akan hukuma ba kuma majalisar ta kawa hubbud duniya wa kare karihatul maut saboda ku saurara kawai an zo karshe yawa in aka taru yanzu za a bada fatawa ne kan ka ba a kan wanda zai kashe ka ba wanda zai kashe ka sai dai ci gaba da kashe ka ya kashe kai kashe maka addini wannan yana fara muku ne with full confidence kowa ya san halin da yake ciki an kasa bada fatawa amma wani lasfika masallaci shine tutar da mutane shi zai akwai fatawai shi amma wani lasfika akan disco hard da ihu ifce ifcen disco hard babu fatawa kan shi an kasa kuma malaman suna nan fa wani suka bar fitowar suna nan wasan wutan da aka yi na na fas januwari ya gigi ta duk wani wanda ya damu da addini jihohin da aka yi wasan wutan nan da abin da aka yi a wasan wutan nan da kayan kaɗa-kaɗan da aka sa a wuraren wa a filin Allah ta'ala ba fatawa kan shi shi wani abu a cutar da kowa ba babu fatawa Allah ya sauke kuma in ka ba sauran riwayoyin akwai ɗabi'u da suke masu haɗari kun ga raya al'adun gargajiya ina ƙara jinjina ku yana da haɗari wannan carnival da ake yi yana da bala'in haɗari wato su ne san ke cewa tashin kyama ba zai zo ba sai an kuma boton gumaka za a zo da irin waɗannan gumakan a sanya su a kaɗa mata a sa mata da manzon sallallahu ya ce za a sa mata su ana musu kiɗa hadisin bukhari gudu ba shi mana yace suna rawa suna kaɗa jikinsu suna kaɗa duwawunsu a gaban mutane ba yin shi da yake akwai da yake kun yi sa yan archaeology suna da yawa nan wurin da supposed to maintain the abinan your field the cost ne. za ku akwai abin da ke faruwa Allah ya sauki saboda haka wannan dai afon zamiye ne jarirul bajali ah, ah, binnan ya wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen halasa. kuma wannan alwaliya wannan katon gunkin da ke ciki ya rusa shi ya fasa shi ya kilayarin wajen kuma ya aiko manzan Allah salama manzan Allah ran shi sai da ya hawaye an yi irin abin da abin nan abin nan salahuddin al ya ce ba zan yi murmushi ba zan yi dariya ba sai kun kwato mana baitul muqaddis fadan manzan Allah ce ta uku amma da rindunan suka kwato yana shiga baitul muqaddis ko sai hawaye ya ce wasu wawaye za su zo su bari a sake kwace wannan fada Allah ya saba mu bane hadisi na 251 haddathana ahmad ibn isa قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سلمان عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا قط nana shi tace ban taba ganin manzo Allah yana ta dariya ba ko so ɗaya. hatta ramin hu lahawatihi har an ga lahawa wannan naman da muka faɗa a cikin baki mun faɗi cewa manzo sallam a wancan hadisi da sihiri ba mu zurfafa bayani akan sihiri ba ina cewa ba bukatar mu zurfafa sai dai an ba da guide ah, wanda ana suke cewa cikin laha an an ce abin nan abin nan lahawat ko laha shine tantanin makwalloto da ke can tsakiyar karken baki zuwa awa ina wanzama abin da suke cirewa belu to can mahaɗan ainihin mahaɗan harshe ne da makogoro shi ake ce malahat a ce manzo sallan ya bude bakin shi gawa ki da ta hango can ciki ce ta bata taba gani ba inna ma kana tabassamu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> manzo Allah yana murmushi ne qalat ta ce wa kana izara a gaiman aure hana idan ya ga ko ji iskar ruwa wani fafi waje ya akan ga fuskan shi ta ɓaci ya ɗaya wato ya cika fuskan shi faƙali ya rasulullah ta ce ya manzo Allah innan nasa izara aure gaima farihu mutane idan suka ga gaim hadari mai ɗauke da ruwa da iska mai ƙanshi sai kaji suna ba da abin suna munna raja an ya kone fihi matsarin saboda suna fatan a samu ruwan sama wa araka idza ra'aitahu urifat fi wajhikal karaha amma kai idan aka ga idan hadiri ta sosai a ga fuskanka a daure kamar hankalinka na tashi fa qala sai ce ya aishatu ma yu'min ma yu'minni an yakuna fihi azabun me za aminta da ni a ce wannan ba azaba bane ai sai in ya sauka na tabbatar da ba azaban bane uziba qaumun birrihi wasu fa an aiko musu da iska haka ne ko rihin sarsarin eh sarsarin rihin ko صرصر أكتشي كمعاتيا بالعين ريح صرصر إن أكتشي صرصر واتو إسلامي بيتو فو أنها عاتيا مكارف قسي بأتيا دا حمزة بني عا بالعين مكارفي تدمر كل شيء فأصبح لا يرى إلا مساكنهم الله كافي منا وقرأ قوم العذاب منه وسمع سنقاء abin nan azaba daga hadari fa qalu suka ce hala aridun mumtiruna ai wannan hadari ne mai mana ruwa ashe ba mai ruwa bane mai ruwan wuta ne sai yau zan yi musu ruwan wuta to ba iska muke man nazari ba abin nan wato da murmushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana shi ce yana murmushi ne kaga wancan ma hadisin yana murmushi ne sai babi na 126 kaga nan ya raba a cikin sahih bukhari ya ce babu tabassum wa dhahik anan ku sai sababu tabassum babu dahik duka waɗannan hadisan lafiyayyu ne dukansu sahihai ne sai hadisi na 252 shi ma sahihi ne uh, wani wata riwayan kuma suna zuwa da shi hasanun ligairihi حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكهول عن واثلة بن الأسقى عن أبي هريرة قال قال nabi sallallahu alaihi wa واله وسلم من ذا yace يجي dhahika ka karanta dariya فان inna الضحك تميت القلب qalba don yawan dariya yana sa zuciya ta mutu wannan kun san wasiyoyi ne guda biyar manzo Allah ya ma Abu Huraira kuma kowanne sai kama hannun shi sai yana lankwasawa in ya gama ɗaya sai ya lankwasa kaji sai fa na biya ya lankwasa to wannan ita ce ta biyu yace ce a dhahika ka karanta dariya dan na farko ya bude mishi da asalin sunna ne yace ka rayu akan halas zai kasance duk ibadun duniya ba ne kai ibada isa mamu bukhari ya bude mafi girman ibada a duniya ba kamar rayuwa akan halas ba in ka rasa halas kana duk wata hmm, Allah ya sauki gaba ɗaya wato kana gini akan kasan kan ne gaba daya so da kai hakuri da abin da Allah ya baka ka nemi halaliyan ka bakin gurguru kuma abinda ka samu ka hakura shine asalin sunna in ka ji ana maganar sunna to rayuwa kan halas ba wai in ɗagila wando ko in sa rauni ko in sa wula ko ba shi ne asali ba da na ɗagile su halas ne wanda shi ne magana in ba halas wani na ta makai na lokaci kuma in dai ba rayuwa kake akan halas ba ka gama samun matsala Allah ya kare mu sai hadisi na 253 haddathana muhammad bin bashari qala haddathana abu قال al-hanafi qala haddathana قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكثر الضحك كدك يويت داريا فإن كثرة الضحك تميت القلب domin yawan yi ta dariya yana sa zuciya sai ta sai ta mace wannan kamar mamaki ne sai hadisi na 254 shi ma sahihi ne حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رهط من أصحابه من ذن الله صلى الله عليه وسلم أتكين رهط أكوي رهط أكوي نفر in an ce nafar daga ɗaya zuwa bakwai in an ba buɗe in munta ta duk wanda ke bacci ya tashi yawwa ba wai ba an buɗe biyan nan sama ba bai ya rika hawa nan mana ko sun ko a tashi karatun ne a rufe a yara yanzu wani yara in ya bude mintan shi nan wurin kana iya zama ai ba ka iya zama a ta to an cewa ku jale su yara ne in suka ruda wurin yanzu nan ne ba sai na yi adda abu ta nan za ku gana fita Allah ya taimake mu to an ci an koshi munta ta buɗe sai iska ta ji ya fita Allah ya taimake mu ina nake ah, kharaja nabi sallallahu ala rahatin min asabihi manzo Allah sallallahu ya fita a cikin rahat rahat sune daga mutum bakwai kuma zuwa goma ah, daga ɗaya zuwa bakwai nafar wato kenan mutanen sun dai kai bakwai zuwa goma yana tunanin nan wajejen ne sai manzo Allah da ya zo wucewa sai gan suna zaune ya kuna wai suna, ana tafira ana cewa ana dariya fa qala sai ce wallazi nafsi bi dihi na lanne da wannan raina ke hannunsa law ta'lamuna ma a'lamu inda kun san abin da na sani da zahiktum qalilan da dariya dan kadan za ku yi qul bakaitum kaseera da kun yi kuka fa yawa ne sun man sarafa da ya ga musu wannan sai tufa abin shi wa abu kalqawm sai kuma wurin gaba daya kama kuka kace shikenan manzo Allah ya musu addu'a yace manzo Allah ya mana addu'a mun lalace shikenan Allah ya tsine mana daga yanzu kuma abu ya lalace an gano nan ko ya tafi shi bai san kuma da ya basu abu ya rikice ba su fahimci abin da ya faɗa ba wa Allahu azza wa jalla ilahi sai Allah ya mushi wahayi yace ya Muhammad lima tuqannitu ibadi me yasa kake sa bayina su yanke kauna eh, ya ibadan lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu ai ba a yanke kauna halaka azurta mu da da tuba me yasa ka sa bayi na suka yanke kauna suke ga kamar makatsi ya musu ne sai manzo Allah ya bar abin da yake da cikin gida ya fito ya je ga inda suke shi ya musu nasiha ne nufin su takaita sai su kuma suka dauka ya riga yayi musu baki ne an sun lalace faraja annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala abshiru manzo sallallahu alaihi wasallam yace ina muku bushara ai shi Allah mai yafiya ne shi Allah ba ga yake ba wanda ma suka yi manzon Allah banna suka jefi manzon Allah suka duke shi suka mushi rauni suka karya mushi hakuri suka yi mai kaza suka an ce mu manzon Allah ga ma waɗannan wanda suka yi banna in sun tuba Allah zai yafe in sun tuba Allah ya yafe musu ka wato Allah na da yafiya malam kuma an furu lahum masu makar salaf duk abin da ya gabata kaf za a yafe musu mun ku duba ah, abin su Abu Jahal da suka gama banna suka yi kaza kuma Allah ya ishe shi yace ya Allah ka tsine masa kowa ne ka tsine ma Abu Jahal Allah ya suka da aka ce laysa lakum min al-amru shay Allah abun huwa yana hannunka bane Allah ya gama masa ya musu wata ruwan ta ce a'a da aka yi yakin Uhud ne yakin Uhud manzo Allah ya ji jiki sosai tunda har an bada labarin ya rasu akwai wani rami ma da ya fada gab da karki karki an dauka a wannan ramin ba zai fito ba Kafin shi ya zani ya fada bayan an kokari saboda yaki ya riga ya kari ya riga ya ya karye kuma inda suke inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai na aka tunkara runduna mai karfi nan ta tunkara Yanzu zama sahabbai suna can su ma abu ya ya mutse sai da ya fada sautin shi ne suna kokarin su gano ina yake da ya ji sauti suna kokarin su zo ko kuma suna cakuɗe ne babu hanya sai kai fada sannan ka kai inda yake su kuma kafirai sun gane inda yake sun tafi can an mishi sara guda uku manya wanda kowane ɗaya da ba din Allah ya kare ba na manzo Allah ya wuce lafiya shi sa da an faɗa Uhud sai Abubakar ya ce wannan ranar Talha ne saboda a wurin ba wanda duk wanda ke kusa da manzo Allah an kashe su sauran mutum biyu suka yi saura daga Sa'ad bin Abi Waqqas sai Talha su kadai suka yi saura sai manzo Allah shi kadai su uku kadai ne a wurin kuma ga kafirin miyagu akan dawakai sun sare shi anan sun sare shi an to nan ɗin shi akwai ƙarfi akwai ƙarfi amma zafin faran sai da taɓa kafaɗar shi sun sare shi a nan suna nufin su raba kwanyen shi biyu daidai ta nan sharbin da ke abin ɗin shi ya tsinki ya huda shi a nan jini na zuba sannan wani jifa da aka yi da wani dutse daidai ya jiyo aka same shi a fuska aka sami shi a fuska haƙorin shi da fita gaba ɗaya a wurin daga tsalha sai sa'ad su kaɗai suke faɗan nan su kuma suna kan dawakai sun musu da'ira tsara suke kawo ta ko'ina su kuma waɗannan kara tsara suke ta ko'ina ba maganan su sai tsaran ba ne su su su ma kara tsaran ne ke gabansu ga kuma waɗancan suna ƙoƙarin su zo su kuma can ta cushe musu ba hanyar ma da za ka fito ka zo saboda an riga an ritsa su a tsakiya sai fa da aka ɗauki lokaci mai tsayi ne fa wanda ya fara isuwa sai na bakar wanda ya fara isuwa sai na bakar yana isowa sai ga umar yana isowa sai ga ali sai na alina zuwa daidai manzo kuma an kokari manzo Allah kuma zirma wani rami an zaro shi kenan manzala ce tutan mu ta faɗi sai na liyu daga ta sai na liyu sake daga tuta ba aka ci gaba da faɗa lokacin ana ƙoƙarin ma a janye ne a separating alkarri walfar Ka'idan faɗa kenan in an shiga ta cushe a dawo baya isa umar ya ce kada asabar ra komanda shi ba baya yaki irin wannan ko kuma wannan yakin shi aka sani shi yakin shi kawai an tafi kawai in ba za a mutu ne kawai a huta kawai a ji duka kawai a mutu a huta jato ina muku wasiya ko bayan bani kada barrawo ya zama komanda ya dai zama mai bi in ku shi komanda to sai da ta yi saboda haka nan manzo sallam ya ji jiki da aka gama yakin ya ganshi jina-jina ya ce yanzu yaya za a yi irin waɗannan mutanen sarabauta kun ji fa abin da kawai ya ce kenan Allah ya ce laisa laka min al'amr shay al'amarin naka ne dan an maka rauni annaba nawa aka yanka da ransu akwai annabin da aka karami da ran shi aka binne shi da ran shi aka binne shi al'amarin ba naka bane wannan rundunar sai mushi da'ira ba ce zo kuma ta daga musulunci take ko ina ba tunda rundunar sai mushi da'ira ba rundunar Khalid ne da Ikrama ba ba su ne ba suka mushi suka mushi da'ira ba su ne suka mushi wannan raunin ba suka kakkashe waɗannan mutanen suka sa rundunar ta karye waɗannan mutum biyun aiki da suka musulunci kadan ne saboda Allah ya ce lissa amma ba naka bane kai ka sa Allah na da hakuri in ba ka ba ce manzan Allah laifin ya yi wa mutane aka mai irin wannan tsara laifin me ya yi me ya tara duke shi ta shige cikin hannun mutane amma dubu irin tsaran da aka yi mai wai ba a bukatan shi ne yi numfashi isa Allah ya gaskiya ce wa kazalika jalna likulli nabiyyin aduwwa minal mujrimin inda zaka yi aiki addini to kai hakuri makiya za su yi maka da'ira tsakaninka da su kuma addu'an alheri kai ka ci gaba da harkanka Allah na iya shiryen su ko kana dare ko baka dare saboda haka eh, yace amma ah, Allah aka ce mishi me yasa limatu qannitu ibadi me yasa kake sa ibayi na sai yake kauna faraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bar gidan shi fa qala abshiru ina muku bushara Allah mai yafiya ne wasaddidu kaga manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce ku shirwa da dariya ba abinda za gane kenan kuma sai ce wasaddidu ku tsakaita ne ku daidaita al'amuran ku daidaita shi ba a hana ku dariya ba amma kada dariyan ta yawa wa qaribu ku kusanci gaskiya saddidu wa qaribu ku rinka auna abu kuna kusantan gaskiya an gane wannan ko saboda haka wannan asalin hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da ashe dariya ba an soke ta bane ana yin ta amma dai tana zama matsakaiciya ne sai babi na 127 babu idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an babin da yake yi manzon Allah sallallahu alaihi idan zai fuskance ka kana magana da shi to zai fuskance ka ne gaba daya in kuma zai juya maka baya zai juya maka ne gaba daya wannan cikin abin da malamai suke cirewa a ciki duk wanda zai magana da wani kada yana maka magana kai haka aha mai kace a ah, ai in kai mutum haka to ka ba shi rabin kani manzala baya haka ina so ya approach naka ne 100% domin ya gane me actual abin da ya dame ka ya saurare ka da kyau shi sa idan za ka yi magana yana fuskantar ka ne gaba daya idan kuma zai juya yakan juya ne gaba daya baya waige ya ga ya baka rabin kanshi kana mishi bayani na gare kuma baka amsa arabi a baya haka kisa galibi magabata <clears throat> suka so in za ka yi musu tambaya ka bari su na natsu zama suna da za su iya baka lokaci full lokaci kada in dan san maka za su yi to ƙarshen ta za su saurare ka ne rabi kuma su baka fatawa da nan bata cika ba an gano wannan ko hadisi na 255 haka ne hadisin hasan ne حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنتي قارض عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم wani lokaci akan tambaye shi labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yaqulu sai ce haddathani ahdabu shufuraini haddathani ahdabu shufuraini ai mai yawan gashin idan nan ne ya bani labari wani lokaci Abu Huraira mafi yawan an tambaye shi baya faɗin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ce ya faɗo ta siffa ta siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce me wannan siffan ne ya bani labari in an ce ahadabu shufurai ne ai idan mutum yana da matakan gashi wannan ba gashi bane me suna wannan gashin jira to shi ido akwai wani gashi ana akwai wani gashi a kasan shi wanda ya kewaye shi mene sunan shi hausa akwai hausa ne nan hausa nawa ne biyan zari ne an zari kwalis to wannan gashin da kun ga wannan to ba shi ba wannan shi ake ce ma shifurai shifura na sama na kasan shi shufurai na zasalam wannan gashin nashi yana da yawa sallallahu alaihi wasallam za ku ga wani wannan gashin nashi yana da yawa wani ma gashin garin shi zaga yana da yawa to gashin gira galibi masu gashin gira da yawa suna da yawa amma masu gashin nan da yawa galibi ba su da yawa manzala na da wata halitta in ka karanta maulin muhammadiyya za ga manzala na da wasu sufofi yana da wasu abubuwa na halitta na shi an kawata mashi su wasu ma ba mai irin su wasu ma ba mai irin su kamar misali irin kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau ya ka samu mai irin kafan hatta kafan eh, mutum zaka iske in ya sa Allah ya yi kulogo ne a tsakiya wannan kamar spring ne shi ke taimakon ka kake action din wannan ramin da kake gani sannan wannan diddigin ka ne diddige yake mishi ko can kafan nan can karshe ba ko wani dan nama haka nan nan ba na manzo Allah ya shige shi shi wannan naman da kake ganin shi inda ka san burki ne a jikin mutum kafan naka original ne kafa ne tun na dauka yawa ba abin nan bane so da da spring din shi da komai yake to manzala ba haka yake ba shi sa kuma manzala idan ana tafiya ba abin sha baya yakan ce ku bar baya nama mala'iku ku tsaya a gaba me yasa suke sa su a gaba in yana gaba ba in suka kuskure manzo Allah kace ya riga tafi kaza suka bi shi duk cin mushi shi sa ibnu kayyim da ya tashi ya ce tafiya kala goma ne tafiya kala goma ne ya kuje ku duba Ko ne da sunan shi da yanayin shi da kaifiyarsa da wanda ake so da wanda ake zargi to wanzan salam in yana gaban ka ne to fa ka cin mushi wahala ne tara gumai gumaita sako a gaba an yi ta sako a gaba to a kai abin nan ba manzala na da sauri kwaran gaske ko lokaci ka ganshi kaman akwai wani abin da yake so ya mazai isa ne lokaci zai kure saboda haka idan an tashi tafiya cikin rahab za ka iske suna gaba ne shi na baya kuma wannan da wannan ne saba ma sauran shugabanci jagoranci na duniya mm. zaka yanzu in sarki na gaba ko gwamna na gaba aiki gaban shi ai babu kowa sai dai a tsaya bayan gwamna ko a tsaya bayan sarki ana gyarawa gyarawa ke ce ko menene ko turka shi yau gyara kinsi ko to a yau guri bin yi abu ne sosai azu zaka ji ana faɗin kalmomi sun kuye malgaye ne ko wani ne in an ce malgaya to zai nan kenan in an ce sun kuye zai nan kenan saboda suna control din shi ya zama robot <laughs> Allah ya ce mu ce mu saboda haka to su duk galibi masu mulki zaka iske suke gaba ana ba to shi kuma zala ba ka yake ba su ko mutane na gaba ne shi yana baya ana gaba ne shi yana baya in ku kuskure shi gaban ku to ya riga ta gaban ku kenan kin mushi ba karamin aiki bane saboda yanayin kafan shi yanayin irin yanayin kafan shi halittar irin kafan shi za a akwai babubuka da suke bayani akan yanda siffan kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma shi ba wannan spring din ba wannan ramin yawa eh, ba wannan ramin irin wanda ake cewa takaduddin nan to mu ko takaduddin ne namu zaka ka iske sai ka iske ɗan wani wuri ko yaya ya lotsa saboda ya taimaka wa mutum wajen moving up and down wajen tafiya da shakin da gudu to shi wanda Allah ba haka yake ba to shi ne abu wani lokaci yakan ce wanda ya bani labari shine ne a hadafu shifrain mai yawan wannan gashin na ido ban san sunan shi ba sai gashin idon da aka ce abu yadul mai farin haƙarƙari za a ce ko hammata eh, nan haƙarƙari yake ce mai shi nan za Allah sallallahu Alaihi wa sallam tun daga cikin hammatan shi abinda ya zo nan hasira ya zo ko da kishi hada hasira hada nan kuɗin shi to yana da can gaske ƙwaron gaske za ga ya ce mana murinka tsabta murinka aske gashin hammata don murinka ƙanshi to shi na daga cikin wuraren duk inda yake sako ne a jikin manzo sallallahu za ka ga wurin ya fi tsafta sai ga wurin nan ya fi tsafta kuma mu kuma duk inda ya fi sako ne ya fi kazanta ko ba ka ne ba nan ya fi kazanta to shi kuma nashi inda ya fi sako to nan ya fi haske ya fi kyau ya fi tsafta shi ne ake ce ma abiyadar kashai da yake dai ba shama'il muke dubawa ba amma dai tun da ya zuwa cikin hadisi sai in kun duba za ku ga siffan yadda siffan jikin manzo Allah sallallahu alaihi yake ko da yake in mun haura hadisi dubu cikin littafin akwai su zai mana bayani sosai da game da manzo Allah sallallahu alaihi da yanda yake tunda hadisin dubu ɗaya ne da dan doriya mun ko dari ko dari ko mun kai ba <laughs> Allah ya samu shi albarka ah, idza aqbala eh, idza aqbala aqbala jami'an to shine muhallu shahidin ba muna maganar shufurai ko kashayin din ba idan ya tashi juyowa yakan juyo ne gaba ɗaya approachin naka 100% ya baka lokaci wa idza adbara adbara jami'an idan zai juya baya yakan juya baya ne gabaki ɗayan gabaki ɗayansa kenan idan ba zai saurare ka ba ko ba zai saurare ka bane idan zai saurare ka kuma zai baka lokaci ne ba zai baka rabi ba shi bai saurare ka ba shi bai kyale ka ba a manzala baya haka inda zai saurare ka zai saurare ka in ba zai saurari ka ba ba zai saurari ka ba lam tara ainun mislahu wallan tarahu lam tara ainun mislahu wani ido wai ga irin manzon Allah sallallahu alaihi ido bai ga wannan ba wallan tarahu ba wani irin zai ƙara gani irin manzon Allah sallallahu alaihi an gama wani irin manzon Allah sallallahu alaihi kiran halittan ake magana kiran halittan wato duk wata siffa a larabci ta wani gaba a jikin mutum a larabci wanda yake wannan gaban da irin wannan siffan da wannan sunan shine cikanta to manzan Allah ya ya samu cikanta da ƙari kenan idan kana so ka san manzon Allah sallallahu da kyau to ka san sunan gabobin dan adam da kyau a larabci amma a larabci domin larabci harshe ne wanda ke da fasaha da yalwa na kalmomi yanzu aka yi maganan dariya da matakan shi to kalmomi yalwatattu ce da shi ka samu in an ce ido menene ido da larabci ya ne ido yake cika a larabci to in ka samu wannan sunan za ga irin wannan idan ne maza salam ke da shi hatta farin da bakin da ke jikin ido kowanne da sunan shi da ka'idan cikan shi da kuma na kasan shi baki da ake magana tsagon baki yana da sunaye da yawa a larabci da in ya kai tsawon kaza kaza ne in bai kai tsawon kaza ba kaza ne in ya kai kaurin lebe na sama kaza kaza ne lebe na ƙasa kaza to in ka tantance wannan a larabci to za ka samu zala da ka shigo hadisin suke bayani akan waye manzan Allah sallam zai jikin shi to za ka samu sauki kaza suke nufi wani abun ka lura a harshen ka in ka samu wani abun kuma ko ka rora a harshen naka ba za ka samu ba saboda harshen da gwaranci da yawa a ciki ba da karancin fasaha masu fasahan sun riga sun tafi an gano nan ko saboda haka manzo Allah sallam dai wannan abin malik nuna mana wannan hadisi ko Abu Hurairah yake faɗa mana <clears throat> shine wani lokaci idan ya tashi bayani akan manzo Allah sallam baya faɗin sunan shi sai dai ce wanda ya bani labari a hadabu shifraini ko abu yadal kashaini ko kuma ya faɗo su kalmomi a wannan riwayan kenan yana faɗi sosai wani lokaci kan faɗa da siffan kafa ko siffan jiki ko siffan wata gaba na jikin manzo sallam sai ya faɗi wannan me kaza ya bani labari in ya faɗi wannan to yana nufin manzo Allah ne to amma dai hadisi yana nuna manzo Allah in zai saurari mutum fa yana sauraron shi ne in fa yanayin bai kai ya saurare shi to ba zai saurare shi in gano wannan ko sai mu tashi babi na 127 insha Allah gobe inda tsawon rai kuma Allah ya sa mu muka samu albarka dan shawaran da zan ba mu musamman game da nasihan da malamin mu yayi zakan konan nan mu yi bakin kokari din muna da shi in dai ka tabbatar da kana da abincin da zaka fitar har zuwa zaka ci har zuwa wadannan kwanakin kai kokari ka cire kuma idan ba za ka yi cire mai 'yan gidanka gabaki ɗaya ba ka cire zuwa adadin da za ka iya kada ya zama ba za ka yi cire musu duka gaba ɗaya ba ka fasa ka ce wakin gurgurin da za ka iya kuma ka fara da yan uwanka mazumuntan ka bincika su daga nan sai ka sai makota in duk ko duk sun wadata sai ka kama malam wali nan masallaci shi ya san inda zai kai an gane ko sai ka kawo masallaci kuma wannan fitinan da muke ciki kada mu shagala fira ba shi ne mafitan mu ba mun fitan mu biyu ne na farko bayan mun koma ga al'amarin Allah subhanahu mun koma ga Allah da adoyi da ibada mu ci roƙon Allah ya ba mu yadda zani idan ba za ka zauna haka nan ba domin tsarin da ake kai game da covid-19 da jawabin da babban shugaban mu jagora mu gwamnatin jihar Kaduna yayi ya nuna zai kai mu ga halaka zai kai mu ga halaka ne yanwa ah bai yuwa bai yuwa ta kowace fuska ka tsara mutum a gida ka tsara mutum a gida ka kullum ya fito a bishi da duka ya fito gidan shi a bishi da duka baka san wutan ta fito da shi ba ka ce kana so ka taimake shi ne karya ne duk wanda ya zauna a gida ran da muka fara karu na gaya muku wani duk wanda ya zauna a gida yunwa ta kashe shi ya kashe kanshi zai je wajen Allah bai da dale ba gwamnati ta kashe shi ba illa lura ta na rashin lafiya ma ya saka a gaba a gida ka fito in suka doke ka suka yi da kashe ka ya maka sauki ko ka ja su suka yi karban ka ya maka sauki ka mutu a hannunsu ko ka dawo a hanya ka faɗi ka mutu amma ka zauna ba ka da wani hujja a wajen Allah ba ka da hujja a wajen Allah ana da tsarin ka duba kuɗin da ake kashewa ana da tsarin wai kullum a kashe kuɗi na aje na covid-19 amma ba da tsarin kullum a kashe kuɗi a gane laluran wanda suke zaune a gida ba ciyaman ba wani bangare na gwamnati suke binciken wannan mutum nawa ne suke cikin musiba a cikin gidajensu ba wannan ajandan ba wannan tsarin sun shirya mu shari'a ran tashin alkiyama sun ce za tsaya gaban Allah Allah ya tambaye su ai wannan tafil hasan dama bukatun ka faɗi wannan ai ai dama kana shari'a gaban Allah ai wannan ai shirme ne ma faɗin wannan rashin sanin ciwon kai ne dama Allah zai tambaye ka ai shugabanci wasa ne ai wallahi ka kuskura kai gwamna a jihar Kaduna ko ciyama a Zaria sai an tambaye ka yawan yan Zariya. kap kap sai an tambaye ka yawan su marasa lafiyansu ya kai da su wani ya kai da shi kowa su ki shari'a da shi dama wani a tasirin hasil ne Babu kata a gaya maka rainin hankali ne wani ba wannan tsarin a cikin jawaban baki ɗaya babu duk rana sai wani ya koma matsayaci tsarin yanayin harkar kasuwanci da yanayin nema babu kwamiti babu nawa ake kashewa don wannan jiyajiyar da muka jajinta maladan na mun fita karatu nan wurin irgin ladanin mu nan masallacin ne masallacin Malam Abdurrahman Masud Rahma ya je zai shukan doya suka kama shi anan anan anan duk wani fact da zamu faɗa ni cikin mu zamu faɗa mu nan me sunan nan ina ne can mujeru zashi nan mujeru zashi kuma doyan nan yana da limit da lokaci in lokacin shukan shi ya wuce ko lokacin kofin shi ya wuce kayi asaran shi kuma da muka tashi daga nan karatun nan suka same suka ce malam wai yaya za a yi kabeji ma fa ka duba kabeji da ke daukan wahala a fadama ga shi kenan jalin irin ma na bashi ne yana lalacewa ba daman ka je ka hako ba in ka dau hako kuma ka zo sayarwa kamar ka tsako kayan sata ka rasa inda zaka je ka sayar mutum nawa aka karera ke na a noman ranar nan ba ajanda akan wannan ba babu ba mu ji kwamiti ba waye ciyaman ɗin kwamitin kuma waye zai kai mushi kuka akan wannan tumatir da sauransu ga amfanin gona can na ruba a gonaki daidai lokacin cikin gari kuma ana nema abin da za a ci in ganyen ne ma za ka wa dafa a ci za a ci ana zaune babu wanda suke da statistics akan binciken halin economy na mutane mai ake ciki wajen sun shirya mu shari'a a gaban Allah da wannan za su kare kan suna da fact sun je gaban Allah za a zauna akan tebur ai bayani babu wani kwamiti wanda suke ba da rekod akan how many clinic ake yi a kowane asibiti a jihar kaduna yanzu da wannan abin ya taso aka dakatar mutum nawa ake iya yi sauran da ba ya yi me ake ciki game da su shi ma babu wannan kididdigan babu kwamitin da za su yi wannan amma duk adalci ake an shirya za a je a tarbi Allah za a bashi amso shi za kuma a kara kai wannan ma ya sa jihan wai ake zaune lafiya ta hanyar yaudara to da sauƙi na ce muku galibi idan mutum zai cuce ka ya gaya maka shi ma cuci ne to da sauƙi sai kai ta kanka sai kai ta kanka ka nema ma kanka yadda za ka yi ta hanyar addu'o'i da kuma nema maka plus domin wato in ma kashe mu ne ake ajanda an ɗauko hanyar da za a kashe mu daga lokacin da aka larike ka yunwa ta kama ka ko faɗa kana iya yi ne ana fara da muhimmin ciwo ciwo da yunwa sun lalace ka gida to menene zaka yi kenan ko a ƙara saka ko a bakka dai sai ka tafi saboda shi ne ajanda babu statistics babu bayanai babu bayanai akan irin wannan kudin da ake kashe ma wannan abun banzan na binciken irin masu kidnapping da shiga dazuzzuka duk an gama rabon titin da za a tsare wa muji an tsare ainihin inda ya damu mutane ba hanyar galadimawa nan muji suwa za su ga galadimawa su tsare mutane suwa za su je birnin gwari su gangara su haɗa mu haɗin mu da Niger State suwa za su tsara nan babu sai inda romo yake nan za a je to a je wannan is clear kowa ya gane halin da yake ciki sai ka ci gaba da doyi kada ka tsaya kana yawan fira ka rinka makan ka plus kuma me za ka yi a irin wani gaban kada ka kusa ka ji tsoron mutuwa ka ji tsoron mutuwa ka cuci kanka in ka ji tsoron mutuwa ka cuci kanka za ka zauna a gida ne ka kashe kanka a banza a wofi kawai ka bar shi a duk abin da ya biyo baya ya gama bata makan shi lokaci ya biyo bayan ya taɓa ruwa inda kai da 'ya'yanka da matanka da gidanka za a rushe a kashe ku a zubar da ku a mai duk aje a yi amma ka tsaya a kan abin da kake ka tabbatar da shi ne mafita gare ka da addininka to wannan cutar wani kaji wannan yana daga cikin abin da ya fi sauƙi cikin abin da gwamnatin Kano ta dauka mafi muni ta ba addini in za ka je ka karanta addini ka bari sai da yamma sai baka da abin yi saboda masu karatun addini ba su samun aiki jigon shi shine allo almajirci da mafi allo daban almajirci muna da bakin ciki a kan yadda almajirai suke kasancewa da yadda ake tura su bara da yadda suke can azaba ba tarbiyyar sallah ba kaza muna da bakin cikin wannan abubuwan suke faruwa da yunwa da rashin magani da rashin makwanci da abin bakin ciki ne amma me kuma na magana allo a ciki ina ruwan allo a ciki wanda ake takama da shi a wannan zamanin cikin wanda muka gani a sanin qur'ani da fassara qur'ani da qur'ani shine muhammadu ibn al-amin muhammadu al-amin shankiti mai adwa'ul bayan fi zahil qur'an bil qur'an shana kitsa ne ko cikin duhu karara makasan ka san shana kitsa su waye shana kitsa mutane ne yan murtaniya wanda banda qur'ani ba abin da suke hidima kuma a allo suke rubutu masallacin imamul Kusiri a cikin Egypt har yanzu ana karatun allo imamul al-Khusri ya shekara hamsin yana karantar Qur'ani Karantarwa ba wai rayuwar shi ba karanta da ƙur'ani tsagwaran shi ana rubutu da allo mun yi shekaru a ƙasan nan wanda kaga haddarsa ta zo nan nasu rubuta a allo ne yan allon nan yanzu a ƙasan nan wanda muke takamar tafsirin su ba kamar irin ma jafar da allan nan yi karatun nan ƙungiyar jama'a ta su da kamar suna tana takama da malamin da ke wakilcin sa ƙasashen turai ya tafsiri da turanci a sa a net ƙasar juna ke tambaya mamadu bin usman kano da allo ya haddin ƙura'ani shi almajiri ne ma su ma na kabiru gombe ba duk 'yan allon ba ne ministan da ake takama da shi a najeriya yanzu fanta ne ɗan allo ne me magana magana sukan allo ba allon za ka soka ba nawa kake kashewa don gyara karatun allo idan da kudin da za a raba kudin jihar kaduna a raba biyu a kashe ma allo mu da yabi mana kai mu kuma a gina mana imanin mu shine farko to amma yanzu yanzu an gano cewa wanda suke karatun allo suka karanta addini ba su da aiki ajandan tsarin gwamnatin wanda ya karanta musulunci ba aikin da zai yi mu ko yanzu muka fara karatun musulunci aiki ko a rike duk ajandan mu addini ne muka sa musu duniya mun kara musu ne in ba san wabko ne ni dai ban san ku ba amma ni haka nake bai wuce watanni biyu ba mahaifi ne kawo min qur'anin da mahaifin shi ya rubuta a gaban baban shi shi ma ce ga wannan ƙur'anin ka rike mahaifi na ya bani a nan da zan dawo zariya zuwa na biyu Ƙur'anin shi ne da ya rubuta a gaban baban shi mai sunanka an sa maka sunan kanka ne saboda shi karanta da mahaifina kuma mahaifina ya rubuta ƙur'ani a gaban shi mahaifina ne ke gaya ma abinda mahaifin shi yi kwafin ƙur'anin na hannuna wanda ya rubuta yara na kowane abin da sun gaya mishi kenan ya tsara addini duniya in ya samu ya samu bai san wabu wai ajandan shine yanzu duk wani karatun addini ya koma da yamma sai ka gama boko kuma aka gaya mu duniya wannan duk gumuwancin kashe mu da za a yi da yunwa da karya mana jari da ake yi da wannan bala'in da aka faɗa wanda karatun ma da ake yi a koma wani sai zaka ka wani haya islamic ka je ka karanta wani karatu ka je wani kai diploma akan islamic studies ko wani arabic da me ko wani littafin zaka yi koyarwa ne aka ce maka dan gaji kan karanta wannan komai zaka yi koyarwa me za zaka iske shi na digiri islamic studies na ah, okay what is the concept of ramadan ramadan is a, uh, is, is is what what do you mean by the concept of ramadan translation to translation da haka ne yake gana addini za ka karanta bukari ne a digiri ka sauke shi ke zato to dan hasar da bukhari ka sauke a cikin littafin hadisi ɗaya ka karanta littafin da muka ce na yan firamare muwadda ta imam malik da musulun na imam muhammad da kutubu sita littafai takwas ake nema a ce ka zama dan firamare ko firamare ka gama kuma sai a zuwa kira ka a ce kai ne ba da shawara kan addinin musulunci yawwa saboda aka duk sauran jahilai ne to yanzu mu da muke zuwa zaure daukan karatu fa muna zuwa zore da buhuna muna zuwa zore yanzu ban dina zuwa daukan karatu ba kenan su kuma da malaman mai su matsayin su kuma shi ma wannan tsarin tsarin banza ne tsarin karatun addini duka banza ne sai da yamma an ka dawo boko saboda a shi ne ake samun aiki wanda shi ma statement din karya ne mutum da suka gama karatun NCE digiri ba aiki yau su je nan interview gobe su je cin interview wanda aka ɗauka aikin ma nawa ake biyan su ina ma albashin sai bakin ciki da bashi to wannan layin ne ake so ka je ka bi to da sauki nace muku tunda an riga an mana cikakken bayani mun gane komai wannan dan wani abu ne na haska muku a wani abu zai taso ai Allah ba wasa ne a ba haka Allah yake ba ba haka ake zalunci karamin zalunci ma ba zai daga akai ba lantana irin wannan jerin gwanan zaluncin ba zai yi ba ba zai yi ba zai yi kuskure ne suka samu Allah ya taimake su gyara zai yi da ganganci ne ko kuma shine asalin su Allah ya haska mana tun wuri dan mu dauki mataki saboda aka in kure ne suka yi Allah ya taimake su gane kwara su gyara dan kuma shine su na asali to Allah ya taimake mu yawa mun san wani abu zai faru kuma Allah ba zai bar wannan ba amma duka mai sautin daga farko har in ka sa shi akwai fai wato zalunci ne mara gaba zalunci ne mara gaba a ce a zalunci ka ta addini karatun ma za a yi mashi rotse rotse a ma ilimi ilimi addini rotse mu da muke so ƴaƴan mu da za su fara yi shine qur'ani ban san ku ba dai amma ni na san zuciyar kwakwalwar yaro tana karama tana danya da ya kamata ka shimfiɗa mushi shine addini qur'ani ya shiga sauyoyin tauhidi su ratsa ko sannan sai ka sa tarkaci sai ka satar ka ce amma in qur'ani bai shiga ba kana nan kana wani ajandan banza wannan dan naka nan gaba zai zama mai wankin gwalando wannan zai zama injiniya ne wannan injiniya wannan kaza wannan kaza kana bata maka kanka lokaci ya san addini tukuna qur'ani ya zauna eh addini ya zauna mushi eh to sannan sai ya je ya wanca. a to zamu nake so yaron ka tun yana karami tun yana dan shekara uku kai shi makaranta a rinka ba shi eh, cizi a rinka ba shi abubuwa ya tafi tsage na kashi yana ihu ya hadisi sai da an capital ni yanzu kai ka ce ba za ka ƙara bani kuɗi sai na ga maka sai da an capital na Najeriya ai ko sai da a rati ni ne ranar sai da an capital kawai yaron kai lalace da ya fara hasbunallahu bai zai cewa neman luke ba sai ga abiya an biya kaduna tudun wada lele sabon gari kaza kaza nan zai lalace hasbunallahu ya kare ki neman wakili ba zai kare ki da neman wakili ba sai dai ya kare maka da abiya kuma ba zai iya biyawa ba saboda wannan yana nuna shi a riga an biya da shi an riga an gama da shi sai ji ji kashi ya dawo ya gama a lalace sannan da ya dan tasa ya wani gaba a ce course subject iri kaza ba a kara shi da addini wai kai dan science ne ya science na son karanta chemistry physics a'a eh ina so zan yi digiri ne akan geology gane da eh, mineral resources suke a cikin ƙasa a kai aina to wanda ya karanta geology din yana resources din wane ya samu bina na bai karya ba yana sayan waina yana sayan masara gangame mai a makaranta guda hudu ko biyar ya sa daya a jika aju ga ya kaga gayu mana duk ya lalace mana da wani fankaso ne na gana cewa a makarantu yanzu fankaso ne ko me gurafa ya halakara ci nijin buhu ne ran su buhun wani buhun kaɗai rikin wannan sabjiji mutane sun yi layi sun yi rufa sun ta tura sun ta tura su ba su karatun gurani ba su ba su azumi ba su ba su nafila ba su ba su kaza ba kuma sun gama karatun an ce ba aiki kuma yanzu an ce wai kai ka gaba karatun gurani wai wannan shine ake samun wai ake ake samun aiki an kuma ji ma kari na farko ma ba aikin Yan ana dauki ga aikin ka sha wahala bayan kwana biyu a kore ka aikin kuma an ce ba fansho ba gratuity in ma an dauke ka aikin kullun haraji yau a kirkiro wannan haraji a jatsi a nawar haka kawo ma kirkiro corona virus zan tuza cire maka 20% a nan unguwan muna da wanda aka cire ma 50% kuma koronan nan al'adanta da ciwon yadda take a kasashen waje in ta kama mutum guda mamaye mutane take ko ba ka take yi ba ko mutuwa ake yi tumu duk wani abin da zan faɗa muna da ƙwai da muna mu ne da zakara yanzu nan a cikin zari city an samu mai coronavirus a bar shi a duk rahoton ya tabbata coronavirus ne kwara ɗaya kafin a zuwa doke shi ya kwana shida a cikin kwana shida nan duk yi hudda da mutane gina shi sama da mutum ɗari an ɗi duk wanda aka ɗauki jinin shi amma an je an dawo an ce bai da shi to wai shin coronavirus ɗin Najeriya ba irin na ƙasashen duniya ba ne saboda idan na kasashen duniya ne coronavirus ta kama mutum ba a isa ba kasa da awa hudu gidan gaba daya tashi aiki to mu ya kwana shida a cikin gida an ɗauke shi an mai wanka an kai shi ya je wannan kemis ɗin wannan ya zo mai allura duk likitoci suke duk masu kemis din suke mishi allura duk an dibi jinin su ba mai shi ko kwaya wannan na faɗi dukkan support su ne nasu shi yana da shi amma duka kuma sun yi tafaki ba su da shi to shi ma din ƙarya ne shi ma din nashi ƙarya ne don coronavirus da muke ji haka ba kuma sannan eh, tsarin tsara mutane akan coronavirus din duk wani liftin duniya za ka ji baya son in wani ciwo ya kama shi wani ya kama shi irin wannan in ya ba shi magani wannan ma a dauki maganin a ba wannan sai an gwada wannan me yasa saboda yanayin lokaci da yanayin jini in ciwo a can kasa yana kashe mutane mu nan bai kashe to shi kenan ba an kulle masallaci yanzu malaman da suka bada fatawa a kulle masallaci a federal level sun kasa bada masallaci kwara biyu a the whole Nigeria akwai national mosque akwai central mosque a Nigeria wannan an san federal government ta gina su misali akwai wanda su gina a wasu wurare amma waɗannan federal capital na Nigeria guda biyu Lagos da Abuja a ce waɗannan masallatan an ware mutum ɗari za su rinka sallah fully an sa tankon tankan yaƙi maka da shiga a zo a rinka jin sautin sunan Allah makka da madina da ake fadawa tun ran da aka fara wannan ba a taba rasa sallah ko kwaya ba ko da ko mutum ashirin ne sai an sallah an kulle ko ina masallacin madina duk tsawon lokacin nan ana kiran sallah cikakken kiran sallah ai sallan jami'i jami'i ba mutum biyu bane ya juma ma mutum biyun kuka duk tayi to za ka samu mutum ashirin talatin a cikin masallacin to su kasa wanda suka bada fatawa a federal level sun kasa wannan a state level a ce an zaɓi masallacin jiha don a ji sautin Allah sunan Allah kiran sallah ba wasa ne bayan wa a'a a kulle kawai a watsi irin yadda arnan turai suke a local level an kasa ba da fata wanda za a zaɓi masallacin da gwamnati local government ta da su adadi guda kaza ga waɗanda aka ba pass a ce su suka sallah kai mummurin kajin sautin ana kiran sallah kawai yanzu ni da na sautin ana kiran sallah sai dan ji daɗi wallahi ko kiran sallah ma irin na aka yi shi nan dai daɗi nake ji sautin suna Allah ya gagara sai a kawo wai an rubuta fatawa ne wai an rubuta fatawa wai dogara ne rubuta fatawa ya ce wai goma kasuwa da masallaci saboda haka manzo Allah ma lokacin da aka mishi wahayi abin da ya fara ginawa kasuwa eh abin da manzo Allah ya fara ginawa da aka mai wahayi kasuwa ya fara ginawa saboda saboda kasuwa ta fi masallaci kuma yayi wasiya ya ce kasuwa ta fi masallaci inda Allah ya fi so a duniya shine kasuwa saboda yana hada musulmi da Allah mu fatawa mai ni ban ga takardar da aka rubuta ba amma ne na ji gwamnati tana ta maimaita takardar tana cewa jiya a tsaye a duba malaman biyu ne suka rubuta dogarawa ne ya rubuta ƙarshen ta ma abin da ya faɗa daban abin da suka faɗa daban in ka bincika abin da ya faɗa daban eh, saboda haka yanzu da fatawan dogarawa ake amfani ake kashe mutane ko ma ta fito ko kada ta fito wani dama bai dami mu mu mun ko ya rubuta ko rubuta mun ga takardar mu na aje masa layi gaba kidatin mi wasi da ita tsakanin mu da kowa dan Allah muke harka yau mun zalla masa layi kasuwa ya fara gina mun zalla ina ne yace inda Allah ya fi so a ina ji an ko wani ilimi sabon ilimi kasuwa ne saboda kasuwa an ka kalle shi da kyau tana hada rayuwa ne cin abinci aqbil ala ruhi wastakmil fada'iluha fa anta bil ruhi la bil jismi insanu so da haka an yi tsare-tsare na shirme da hayaniya da sakarci so da haka yanzu wannan labari ne kawai nake mana da nasiha a matakin farko A masu abuwa za su faru a masu abuwa za su faru ai ba haka ake yi mana ba haka ni ban san ko ban san ma sha ruwa ba ko ma ne ko ina mu gama azumin ramadana amma dai wannan fitunan a tafi a haka a ba zai yi wasannin sannan dun Najeriya wai saboda ƙarya ma wai an yi wani kokari ne a jihan shi ya saba coronavirus to mun wuce jihohi nawa a arewa a arewa a north mena muke northwest jiha nawa ne a sa a statistics a gani jiha nawa ne suka wuce mu jiha nawa ne muka wuce su a coronavirus jiha mena state muke da su ku je ku duba ku gani ku duba rank din haidan din ƙaryan da ake rubuta jiha nawa ne muka wuce jiha nawa ne suka wuce mu duka in banda jigawa da ake karya da jigawa da katsina da kano su ne aka ce wai sun wuce mu to sauran jihohin mun wuce su sauran jihohin mun wuce su a coronavirus din kuma suna nan suna ta su kuma jigawan ka je eh, jigawan inda aka ce sun wuce mun ka je ka duba ina inda ake isolation din mun ji in an je za a dauka ku nuna mana talabijin kowanne a ɗauko mana a talabijin ga su ga oxygen a bakinsu an sa musu za su mutu kowa ya san wannan environmental health ba mu bukata to ka ji ƙarya ko a sa mana a talabijin a sa mana a saurara a sa mana a talabijin a fita fas a ce ga listin ga wane ne dan gidan wane jikan wane yake fama da wani ciwon gashi a cikin oxygen yadda ake sa a italy da america da sauransu gashi a ciki mu ba mu bukata mu ji a sa mana kawai a talabijin a yi mana bayani za mu je mu bincika jigawan da aka ce sun wuce mu a gani gwamnan nasara ma ji an ce kai kuce kai kila ma daga nawa ba zan kara komi ba da ya ce kwana biyu ne ce ya ƙara sati duka ya ma kara sati a ji a kai ko ya harkan shi yanzu in aka kuskure ku a jan hadari na gaba kun ga gona in ba share shi da wuri an ma fara aikin da wuri ta kwace ballantana abu ya zo ya murde yanzu kenan idan mu mai noma ba har sai su koma sai su je su suwo mana abinci a wurin abokanansu kaga wannan yunwan ma da wahalan sunanta tabi a ce mutum ya dauki dan irin da mashin din shi an ce wai je ba da 2500 ya ce to mashinin ta wuce 4000 ne mashin din gaba ɗaya nawa take ana maganin wayan ka 2500 ko sai an je office ji ji gyaran irin doya yanzu da shuka baya za a kare to yanzu nan kuna zaton in ba a je an yi sharan gona da wuri ba kullum ana yi da wuri amma gonaki na kwacewa ana sha da ƙyar to ba a je an yi da wuri ba yaya za a ƙari ka zo sai a samu wani shi kenan an koya mai kashe jama'a a biya shi sai a turo shi ila yaro ne karami kwanan nan ya fito daga NDA NDA yake kuma ya gama trade depot ya ya duro daga dutse so 40 ya fada abin so 350 ya bin ya dauko a jikaci abin ne ma ya kashe mutum a biya shi ka zo da taki ya harbe ka ko kuma ka fita sakin harbe ka duk wanda ya zauna ciwo ya kashe shi ko yunwa ta kashe shi ya kashe kanshi saboda haka mu alhamdulillah wannan jawabin da aka yi mun ƙara gane inda aka sa gaba da kyau kuma muna son irin waɗannan jawabai domin mu san halin da muke ciki yawa mun san halin da muke ciki kuma mun gane abin da ake ciki da kyau da rore-rore muke mamure muke yi to amma yanzu ko muna da fact mun gane abin da ake ciki mun san abin da ake ciki mun gane yaya ake ciki yan kure ne Allah ya ba su iko su gyara in kuma ba kure ba ne wani tsari ne aka yi na mugunta alhamdulillah mun gode mun gode eh Allah taimake shi wa gabanin namu akan daidai Allah ya ba su fahimta da hazaka da basira Allah ya kame su daga zalunci Allah ya ba mu yanda zamu yi wannan tsari kuma da jawabai da aka yi mun gane shi da kyau wannan step 1 ne akwai step 2 da 3 da 4 da 5 da nan kurkusa za ku ji su wannan bai wuce shimfiɗa ba kowane ɗaya yana da fassara abin da aka faɗa ba wai wasa muke yi ba Ah, wannan damuna kuma Allah ya samu shiga da kafan dama yau muke da dare na karshe cikin dararen da ake neman zuka da Allah ya azurta mu da rayawa bakin gwargwado kuma Allah ya samu zama aiki ah, ayyukan namu zan karbabbu kuma kuma inda muka ce gobe insha Allah tabaraka ta'ala za mu karatu kuma za eh, liman zai ci gaba da sauran abin da ya kamata na kulle karkin watan Ramadana da kuma sauran jawabai daga wurin shi insha Allah Allah ya taimake mu kuma Allah ya saka musu da alheri ma nu jama'a Allah ya saka musu da alheri ladanan masallaci da masu ba da gudunmawa wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya sanya mu zuriya albarka wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh